ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لكن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة تاشي قبل حديثنا دبو لا دري تقوس الشدة دبو لا دري تقوس الشدة يقول المصنف رحمه الله قال حدثني عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري أن عمر دعاه وذكر الحديث قال تشوف بين أنا عنده إذ جاء حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان ونعم طيب. هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون قال نعم فأدخلهم ولبس قليلا ثم جاءه فقال هل لك في علي وعباس يستأذنان قال نعم فأذن لهما ولما دخل قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا لعلي وهما يختصمان في الصواف التي أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير فقال فقال الرهب يا أمير المؤمنين اقضي بيننا يقلب بينهما وارش أحدهما من الآخر قال عمر اتئدوا ألم يناشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه ما تركناه صدقة يريد نفسه قالوا قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعلى العباس فقال أنشدكما بالله أتعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال نعم قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله عز وجل كان خص رسوله في هذا القي بشيء لم يعطه أحدا غيره فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أجفتم عليه إلى, قول إلى, إلى قوله كدير فكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم والله ما ما دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ثم توفي رسول الله صلى عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضبه أبو بكر فعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديثي hadisi شو da من kusan mun kasance wasu matsala a nasa yake cewa to ga shi zama wace annan umar ya kirawo malik ibn aus ibn al-hadasan al nasri ana ji ko ba zakara hadisi sai faɗi wato lafazin hadisin a cikin yace qala ji fa baina ana inda hu ina wajen umar irja'ahu ko irja'a hajibuhu dan fada sa ko shamaki an gane shamakin umar sai zo yarfa'u kamar yana gaggawa ko yana rawar jiki an gane ko faƙali ce hallaka fi usman ga usman fa ya zo a bashe shigo wa abdurrahman wa zubair wa sa'ad duka sun zo ya fita azinuna suna neman izinin shigowa ƙali ce na'am E su shigo fa adkhalu min shigo da su wala bisa qalilan wannan haji umar ya ɗan zauna ɗan wani lokaci kaɗan tare da umar bin khattab thumma jaa sai ƙara zuwa wa umar fa qala ce hallaka fi ali wa abbas ga aliyu da abbas su zo su ma shigo yafta azinani suna neman izinin shigowa qala ce na'am wa azina lahu ma ce ta shigo falamma dakhala da suka shigo qala abbas sai abbas ce ya ya amir almu'minin ya amir almu'minin ikdu baini wa baina hadha yi hukunci tsakanina da ali wa huma yaktasimani yace hada yace li ali ma'ana da da sayyidina ali al-abbas da ali bin abi talib suna musu ne akan gona wani yana cewa muna da haƙƙi wani yana cewa ba mu da haƙƙi wani yana cewa haƙƙin mu kaza wani yana ce ba namu ba wa ma yaktasimani fi sawab suna yin rikici ne akan gona an gane ko suna yin rikici ne akan gona allati afa Allahu ala rasuli wacce Allah ya ba wa manzo sallallahu a matsayin tabo an gane ya ba shi ita ne a matsayin tabo an ce tabo ganimar da aka same ta ba iyaki ba shine alfayu kenan eh yake cewa yana ce min amwali bani nadir daga cikin dukiyoyi na gonaki na bani nadir da suke garin makka garin madina faƙali yake cewa zai ce an rahatu ya amir mu'mini wayannan bayan Allah yana ce yana nufin an rahatu ali da abbas ka kalli lamarinsu shi hajib din ne ke faɗa haka kalli sha'aninsu ikidu bai nahuma yi hukunci a tsakaninsu wa arish a min al-akhir ka hutar shi da kai musu hukunci qala umar sai umar yace ittaidu to ku yi hankali ku ba a hankali ku nutsu unashidukum billah ina muku magiya da Allah allazi bi yadan da idnin tsani sama na ƙasa suke tsaye هل تعلمون كنت سنتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا نرف مترك أن بابا أقدمه ما تركنا صدقة دع أبدا مكبري sadaka ne yuridu nafsahu yana annabi yana nufin kansa ma taraknahu ma'ana ma taraktuhu sadaka ko da ma yace taron annaba duk haka yayi domin shi sai ya cikin wani lafazin cewa nahnu ma'ashar al-anbiya la nurasu ma mu taron annaba ba a gadan mu abinda muka bari sadaka ne yana ce yuridu nafsahu yana nufin wato mu abinda muka bari yana nufin shi kansa qalu suka ce tsarika da zarika ya eh, tabbas ya faɗa ka annabi ya faɗa ka to fa aqbala umar ala ali ta umar ya fuskanci sayyidina ali wa ala al-abbas ya fuskanci abbas fa qala ci anshidukuma billah ne muku magiya dan Allah a ta'lamani kun san cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala zalik ya faɗa ka kun san ya faɗa ka qala suka ce na'am mun san ya faɗa qala fa inni uhaddithukum to ni zan santar da ku ne an hadha al-amr akan wannan lamari inda Allah azza wa jal Allah mai sarki kana khassa rasulahu fi hadhihi fay ya ke banci manzansa da wannan tabo an gane ko wannan ta annabi ce an gane ko yana yadda duk zai yi da ita yayi na'am lam yu'ti ahadan ghayrahu bai ba wani umba shi ba fa qala cewa ma afa Allahu ala rasulihi minhum duk abinda Allah ya bawo manzansa na tabo daga kafirai fa ma aujabtum alai an gane ko wato taɓan da buku hau wani abin hawa a kai ba ko buku yi gumurzu a kai ba falma tuma alai buku hau wani abin hawa a kai ba min khailin walayar kabin buku hau doki buku hau wani abin hawa ba eh kaga ba wahala shi za ka ce ganimar da aka samu babu ba a yaƙi ba ita ake kira faiku a wasu a ce taɓo abin da aka samu ba wani wahala ka samu abu a ganasa a bagas a maho wannan idan ka samu abu sai a ce ta'u kenan eh. kai baka wani abu ba har zuwa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala qadir fa kanat hadhihi khafatan li rasulillahi wannan ganima ta mutanen Khaybara a keɓance take ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayace ma qata'tum millina aw taraktumuha qa'iman ala usuliha fa bi mm. Allah ya duba shi da amma zai kone gonaki na zai kone ma qata'atum millina da abinda za ku sara ku sassare ku rugurguje ku rukurkushe mm. millina tin daga bishiyin dabino na garin Khaybara an gane ku. aw taraktumuha ko ku batta qa'ima ala usuliha a tsaye akan jijiyarta akan sai wata fa bi iznillah idinin Allah amma da mun baka dama ka iya rike ta zama taka kuma ka iya sassare bishin ka rushe gonakin baki daya an gane ko shi ne ma'ana fama ujabtu ma'alai ganimar da buka hau wani abin hawa akan ta ba min khailin buka hau doki ba wala rikabin buka hau wani abin hawa ba shi ne abin da ake nufi to shi ne sai ke cewa summa wallahi na rantsi da Allah mahtazaha dunakum annabi sallallahu alaihi wasallam bai kebance ta ga ku gare ku ku kaɗai ba ko ka ce mahta ta dunakum bai keɓance ta gabarin ku ba ai kuma kun amfana da ita san da yake da rai eh walasta asara biha alaikum kuma bai fifita ku akan ta ba ah? ya yace ku kaɗai kuka cancanta da ita bai faɗa ka ba a laqad muha ya baku ita a wasu lokuta wa basa fikum ya yada ta ya bayar da ita tsakaninku hatta baqiya minha hadha almalu har sai da wannan wato wannan duke ta rage wannan gudan kwai kwaya daya rakin da ta rage an gane ko shine as-sawab din da yake fada sai da wannan gonar kadai ta rage fa yaj'aluhu daga kenan sai annabi sallallahu ya sanya ta maj'ala malillah inda Allah ya ajiye ta an gane ko ko ka ce ya sanya ta a majiyar dukiya ce ta Allah amma kowa zai iya amfana da ita ba wanda ya sai ce ta sace shine wakafi kenan faƙadar abubakar <coughs> sai abubakar yake cewa ana waliyu rasulullahi sallallahu to fa'amila ko fa'amila bi zalika rasulullahi sallam hayatuhu alaihi sallam ya ta amfani da ita wajen inda zai nemi yadda Allah da ita a tsawon rayuwarsa shine hayatuhu an gane fa'ulun fi sun mutu wufiya rasulullahi sallam sani annabi sallam ya rasu faƙada abubakar abubakar sai ce ana waliyu rasulullahi sallallahu alaihi sallam ni wato magajin manzan Allah sallam ne a a annabta su ko ka ce a da'awarsa ta annabta da duk kula da wasu abubuwa da kuma iyalinsa fa qada bahu abubakar abubakar ya rike wannan gona ga musulmi fa amila fihi yayi aiki a cikin ta bima amila fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da abinda manzo Allah sallallahu ya aiki a ciki Allah kun ji wannan ma'ana hadisin ya fito wannan hadisi ne sahih ya gabata قال سنا عبد الله قال حدثني ابي قال سنا يعقوب قال سنا ابن ابي نعم ابن اخي ابن شهاب عن عمه محمد نعم عنده أتاه حاجبه yarfa'u wato a tawo hajibuhu wato za a iya cewa mashamaki na umar ya zo yana gaggawa ko yana rawar ɗari ko yana tsima faƙali umar ya ce umar hallaka fi usman kana ganin a shigo maka da usman kana da buƙatar usman wa abdurrahman wa sa'ad wa zubairu ya fita azinun ga suna neman izinin shigowa qala na'am sai ce idan lahum yi musu izini qala ce fa dakhalu shigo fa sallamu suke sallama wa jalasu suke zauna qala ce summa labisa yarfa yarfa'u qalil wannan yarfa'u hajibuhu yarfa'u suna ne kuma yana ɗaukar ma'ana shi shamakin sai yarfa'u kuna ji da kyau kuma mai tsima kenan mai rawar jiki mai raurawa kuma sunansa ne da ya zo shi kenan na wajen ne sau su malabi sai rufa'u kalilan wannan bawa Allah ya zo na dan lokaci kadan kaɗan faƙali da umar ya umar har laka fi ali wa abbas kana gani a shigo maka da ali da abbas kana buƙatar su faƙali na sai ce fa azina lahu ma yi musu izini falamma da khala alai da suka shiga wajen sa jalasa sai suka zauna faƙali abbas sai abbas ya ce ya amir al-mu'minin ya amir al-mu'minin yaqdi baini wa baina ali kai mun hukunci kai su hukunci tsakanina da abdul bin abi talib faqal faqal ar-rahab sai mutanen yan fada waɗanda suke zaune a nan suka ce a usman wa ashabu sai da usman da sahabban da abokansa da suke zaune a wajen ikidu ma yi musu hukunci warish ahaduhuma min al-akhir ka wuta shi da ɗayan daga ɗayan fa qala umar su umar ce ittaidu ku nutsu an shirkum billah ne muku magiya da Allah allazi bi idni taqumu koma sama wal ard wanda da izinin sa ne sama da ƙasa take tsaye hal ta'lamun kun san cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal ya ce la nurasu ma tarakna sadaqa abinda duk muka bari ba a gajen mu abinda muka bari sadaka ne yuridu bi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasahu annabi sallam yana nufin kansa kaga a can ba a ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasahu ce yana nufin kansa na'am Allah rahat jama'a suka ce kad kada zalika ya fada haka fa aqbala umar ala ali wa abbas umar ya fuskanci sayyidina ali da abbas fa qala suke cewa ah, fa qala tace an shudu kuma billah ne muku magiya dan Allah hal ta'laman kun san cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal ah, qad qala zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka qala suka ce qad qala ya faɗa qad qala zalika ya faɗa ka fa qala umar su'man yace fa inni uhaddithukum an hadha al-amr yace zan zanantar da ku akan wannan lamari inna Allah azza wajal lalle Allah madaki sarki kana khassa rasulahu ah, ya ya kasance khassa rasulahu ya kebanci manzansa fi hadha fai a wannan ganima ta mutanen wato Madina ko Yahudawa na Bani bani nadir ya kibance shi bishe inda wani abu ya ce wannan iya nasa ne lam yu'tihi ahadin wanda bai ba wani sa ba gairahu ba annabin ba fa qala Allah ta'ala wa ma afa Allah ala rasulihi minhum duk abinda Allah ya ba manzansa na tabu na ganima ganima da ba a sha wahala akan ta ba ma ujabtum alai ganima da buku hawa wani abu an hawa akan ta ba min khiln wala rikab buku hawa doki buku hawa wani abin hawa ba wannan na annabi ne sai yadda ya da ita al'aya fakaranta ta al-aya wani aya ta kasance khasatan da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a kebance take ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi mahtazaha sani annabi sallam bai kebance wato ku gabarinta ba an gane ko bai kebance ku gabarinta ba ma'ana kuma ai kun more ta a wani lokaci wala sta'sara biha alaikum ko bai fifita ku da ita ba ya ce ku kadai za ku amfana ita ba da laqad kumuha ai ya ba ku ita a san da yake raye domin kun ciwo na abu daga cikin amfaninta wa basaha fikum ya watsa abin da ta bayar abin da gona ta samar na amfani a tsakaninku idan ka ce basu ai khalaqa wa nashara to anan basa ya watsa ta yayi duk alkhairin ta ya shiga da shi ko ina hatta baqiya min ha hadha almal har sai da iya wannan gona ta rage wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihim annabi sallam a cikin gonar ya ce da iyalinsa da abincin shekararsu, su fi hadal mal daga wannan dukiya sun mai khuzu ma baqiya minhu sai abin da ya rage din sai annabi sallam ya dauke shi fa yaj'aluhu sai gashi ce maj'al malillah amma ajiyar dukiyar Allah ma'ana waqafi kenan fa'amil bi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wato yace aiki da haka ma'ana wato ya bata a matsayin waqafi wato hayatu wa tsawon rayuwarsa an shudu ne muku magiya don Allah hal ta'alamu na san haka ƙalu suka ce na'am mun san haka da abin da ka faɗa haka aka yi ƙali ali wa abbas ya ce wa ali da abbas an shudu kuma billah ne muku magiya don Allah hal ta'alaman ta'alaman zalik kun san haka duk an yi ƙala na'am suka ce su mutu fiye rasulullahi sallam eh, annabi sallam ya rasu فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر يتشي نيني واتو مقاجي نمزة عليه shi ma ya يريك wannan gona shi Abubakar. fa'amila fiha ya aiki a cikin wannan gona bima amila bihi fiha rasulullahi sallam da irin aikin da annabi sallam ya a cikin a noma abin da yake ciki a sadaka da shi wa antum na idin ko a wannan lokaci fa kuna nan duk da aka yi wannan kuna nan da ranku aka yi ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم sa'adun sai maza alisalmi ya rasu faƙa da abubakar sai abubakar yake cewa ana wali wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ne ne wato wakilin maza allah sallallahu alaihi wasallam wa halifarsa faƙaɓa ba abubakar abubakar ya karɓi wannan gona fa amina fiha ya yi aiki a cikinta bi ma amina biha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aikin da an noma ta dukiyar an bayar da ita ga mabukata ko ga addini wato shi ne izin a lokacin kuna nan mai yasa inda kuna ganin za ku karɓa ba a yanzu wa da ala ali wa abbas sai fuskanci alibin bin abi talib da abbas ibn abdul muttalib yace anna ababakar fiha abubakar shi ma ya yi aiki a cikin ta an gane ko kaza wallahi ya'lamu innahu fiha sadiq kuma shi ma ya san cewa abin da ya a cikin ta gaskiya ne baru rashidun biyayya ga manzo Allah sallallahu kuma shiryayye ne tabi'u lil haqq ne bin gaskiya ne duka wasu wannan koke wani san abdullahi qala hasani abi qala san husayn ibn ali an zaida an yazid ibn abi zaid ziyad يزيد بن أبي زياد يزيد بن أبي زياد متكلم فيه متكلم فيه يا دروني عبد الله بن حارث عن العباس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نادو دوما ذا أنسان بقول يا رسول الله أنا علمني شيئا أدعو به فسردني وأنا أعبد ذنبا الدعاء لشي فقالت سل الله العفو والعافية قالوا كرويتي ألا يباك يباك عفوك كم يباك لافية قالت ثم أتيته مرة ومرة أخرى نجي مسا وانا وانا كانوا دبن فقلت لك يا رسول الله انا وانا علمني شيء ادعو به فسردني وانا عبد ذن ادعو على الشقال فقال فقال يا عباس يا عباس نعم يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كيف ابو النبي صلى الله عليه وسلم سل الله العافية والعف وسل الله العافية في الدنيا والآخرة يوم ما أعطي الرجل بعد اليقين خير من العافية الا فسال الله العافية خليفة أبو بكر ko ba ka ba yana da shahidi da wancan amma yana da rauni amma hadisin wato li عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا قيس بن ربيع قال حدثني عبد الله بن أبي الصفر عن ابن شرحبيل عن ابن عباس عن العباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناشق وجر عن ابن سلم جعل عباس بن عبد المطلب wa inda wani sa'o duk matan da suna wajensa fassatar na min nisa suka ɓuyan min illa maimuna in ba maimuna ba maimuna ya ce faƙar ce la buƙafin baiti ahadun alaihi salam ce ba wani wanda zai zauna a nan gida shahidan ladda da zai halarci wannan magani da za a bani mai tsananin ɗaci mai wahalar sha illa ludda ba ce shi ma wata rana sai an bashi ya sha alladda ko alladad ko alladdu wato magani ne da suke bawa mai ciwon kwibi mai ciwo a bakinsa haka suke cewa an gane ko abinda suke faɗa magani ne to shi ne suke cewa illa anna yamini sai da cewa wannan magana ta tawa da faɗa a cikin cewa kowa sai ta shafe shi ma an ba shi ɗin wannan magani ba fa kowa ba wannan magana tawa lam tusibil abbasa banda baba abbas gashi hmm. to ga wannan man kiba ce min manaqibi kuma qala zai ce muru ababakr ka kuma ci abubakar ne sallallahu alaihi wasallam mutane sallah qala ta aisha aisha take ce li hamsa take hamsa quli lahu kije kiga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna abubakar abubakar fa rajulun mutum ne mai rauni idan qama maqamak in ya tsaya inda kake ba da sallah baka zai fashi da kuka ne qal alaihi wasallam ce muru ababakar li yusalli bin nas ya mutane sallah fa qala ta ce fa qam sallah ya tashi ya sallah fa wajada annabi sallallahu alaihi wasallam khiffa sai sallam ya samu sauki a jikinsa eh to shikenan fa jaa da yazo fa na kafa abubakar ta abubakar sai ya dawo baya ko ya ƙasa da kansa da ya ga annabi sallallahu fara da an yi ta'akara ya so ya jawo baya ne fajalasa ila jambihi sai annabi sallallahu alaihi na a gefen abubakar amma abubakar shi ke yin sallah a abubakar shi ne yake bin sallah mutane kuma suna yin sallah da sallah annabi sallah sun maƙtara'a an gane sun maƙtara'a sai tsawo da karanta an gane ko to wani iktara'a din nan annabi ya ci gaba da karatu abubakar yana kwaikwaya annabi wannan ke mai karatu a nan shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salla abubakarin bi salati na bi sallama sallan nasu bi salati abubakar wannan shi ne abinda ruwa yi mafi tabbata suka tabbatar haka za a ɗauki hadisi wani hadisi ya gabata hadisi ne tsaye قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال لسان يحيى بن آدم قال لسان قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عرقم ابن شرحبيل عن ابن عباس عن عباس بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضي عن ابن سلم يقول أعرش الذي يتمروا أبا بكر أبا بكر ومشاء أبو بكر يصلي يصلي بالناس يوم تاني صلى فخرج أبو بكر أبو بكر يبتو فقبره يكبر الصلاة نعم، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم راحة كان يسلم جدادي شنو خفة فخرج يهادى سيبتو إلى تتاكاوى baina rajulaini tsakanin mazaje biyu an gani mara ahu abubakar amma baina rajulaini ɗayan abbas ɗayan kuma halibin abi talib ta ce baina abbas wa akhar na na isha ba ta faɗa sunan lokacin ana cin daji mm. yana dafa abubakar da wani yana dafa abbas da wani da wani ɗaya falamma ra'ahu abubakar da abubakar ya gan shi ta akhar sai jawo baya fa share ilayhi nabi sallallahu alaihi wasallam ya masa nuni makana ma'ana ana tsaya a inda kake ثم جلس رسول الله sallam ila Abubakar ya بكر يزون اجيفن Abubakar. بكر فاقترا من المكان الذي بلغ ابو بكر من السوره كاغا waye karatu alaihi sallam sai yayi karatu alaihi sallam kama karatu an sa ibta'ala ne dan a nuna cewa al-ittikhaz wal muruna kuma kawai sai ya riki karatun ya kama karatun domin ka kawo ibta'ala asalin ma'anarta al-ittikhaz ka kama faqtara sai kama karatun abubakar ana cewa ikhtatama idan wato idan ta kaza khatma ibtana ai akhadha ibnan kenan ya kama karatu abinsa inda abubakar ya tiki min sura na din wannan ya kamata da shi wancan قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال سنة عبيد ابن أبي قرة قال سنة ليس بن سعد عن أبي mai عن أبي ميسر عن العباس قال كنت عند النبي sallallahu alaihi عليه وسلم ذات ليلة na kasance wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a wani ta ce unzur ku duba ku gani ko ya ce mun kalli kai abbas kalli baba hal tara fi samai min najm kaga tauraro a sama ne qala ce qultu sai na'am qala ce ma tara me ka gani qala ce qultu ara surayya ba sara ba وما تحت الثريا أي مجتمع من النجوم تنكوث نتوراري لا توراري أتنكوشي قالت أما يتلمنك إنه يلي هذه الأمة bi adadiha da adadin wa'annan taurarin za su biyo bayan wannan al'umma min sulbika daga tsatsanka isnaini fi fitina ma'ana 'ya'ya daga ka biyu za kamar yadda wannan tararin suke da yawa haka 'ya'yanka za su ja wa'annan al'ummar taka ko kuma cikin wannan al'ummar ci fitna da wa wanda ce ko dai Yali ya ja ta ya kwace ta ko kuma aka haka to shi ne suke magana mahadi da zai zo shi ma zai zo mai an gani shi kuma gyara sai an gani sai waye wanda za ka ce ya zo to wannan zance mafi kyau abu ne a rufi ya gani ko abu ne a rufi hmm. wato shine ke cewa yali hadhihi al-ummati bi adadiha min sulbi kasnayn fi fitna ma'ana mutum biyu cikin al'umma cikin tsatsanka za su ja tarin wannan al'umma cikin fitina da eh, shi ne kamar yadda ke tarin wa'ilin taurara na wani shi hadisi ne shasani قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال لسان يعقوب قال لسان أبي عن ابن إسحاق ya gabata kala da sani ya haya ibn abin ash'as an isma'il ibn iyas ibn afifin al-kindi an abi a jaddi ya kwan kuntumura an na kasance ne mutum ne tajiran dan kasuwa ba ka dimtul hajji na je hajji ba sai tun abbas ibn abdul mutalib na zo jan abdullahi dan abbas da ya fita abin hu dan na siyo a wajensa ba abin tijara sashin kayan kasuwa wa kana mura an tajirin shi ma mutum ne dan kasuwa al-abbas wa wallahi na rasu da allah wannan fatin a farkon musulunci ne inni la indahu ina wadansa bi mina amina iz kharaja rajulun sai ga wani mutum ya fito min khiba daga wata khaima daga wata rumfa irin rumfa da matafiya suke yi amma ba a cewa khiba sai ya kasance ta gashi ce eh za su iya kwanciya da abinta to yake cewa karibin min tana kusa da shi a abbas fa nazar ila shams sai kalli rana falamma ra'a da ya ganta wannan rana malar yi zawali wato ta karkace ya ali kama yi salli sai al abbas ta shi na sallah shi kuma wannan wannan bawan Allah da yake fada shine afiful kindi afiful kindi kuna ji da kyau ya musulunci shi ma daga baya shi ba musulmi ba ne to yake cewa da al abbas ta shi na sallah wanda ce sun makarajat atun sai wata mata ta fito min zalikar khiba daga wannan khiba din allati kharaja min wacce shi ma ya fito zalika rajul wacce wancan mutumin ya fito daga ciki fa qamat khalfahu tusalli sai ta tsaya a bayan tana sallah sun an gane ku annabi ne ya fito yana sallah khadija ta fito tana sallah hmm. kuna ji kyau to sai ga wani yaro Ali bin Abi Talib farkon musulunci ba ba yawa dudu musulman a lokacin duk duniya su musulman sun kharaja gulamun yaro ya fito min to shi da ba haka alhulman shi ma dai ya isa mafarki ya so ya kusa balaga ko ya ma balaga min zalikil khiba mutu daga cikin wannan khaima fa qama ma'ahu ya tashi tare da wancan bawon Allah mai sallah da wancan mutan a bayan sa yusalli shi ma wannan bawon Allah yana sallah qala fa qultu lil abbas sai na ce abbas man hada ya abbas waye wannan mutum yake ta wannan abubuwa haka qala shi hada muhammad ibn abdullah abu muhammad dan abdullah dan ne dan abdul muttalib ibnu akhi dan uwana ne qala fa qultu ce man hadhihi al mar'a wannan wace mace ce falace hazi mar'atuhu khadija wannan matarsa ce khadija ibnatu khuwaylid falace kuntu san ce bana hazal fata to wannan kuma wanda yaro ne a bayan su falace hada ali ibn abi talib ibn ammi falace kuntu san ce fama hada alladhi yasna'u wa ma yake ne falace yusalli wa huwa yaz'umu annahu da biyu sallah yake ya ce shi la ilaha illallah wala bi tabu'u ala abadi Allahu akbar Allahu akbar illa mar'atu sai ba ta saubuna ammi da dan babban hadal fata wannan yaro wai zu'umu kuma yana mariya cewa an na annahu a alayhi kunuzu kisara wai za a buɗe masa dukkan taskokin kisara wa kaisar da kaisar fa kana abib abib ya kasance hubun ammil ash'as ibn kais baffa ne na wato dan ash'as wato dan baffan al'ashar dan kais ne hmm. ya kula cewa yana cewa wato wa aslama ba'da zalika amma fa ya musulunta inji al'ashar dan kais na'am yace afif ya musulunta ba'da zalika ba suna islamu musulunta sai ya inganta wace law kana Allah razaqani al-islama yau idan kuma yana cewa wallahi da Allah ya azurta da musulunci a wannan lokaci sai wato yau idan a wannan rana fa akunu salisan Hmm. ni ne zan zama na uku ma Ali bin Abi Talib amma ni da aka zo na ga ta maganganun dan na ci to Brian abu to wannan na manya ne قال عبد الله قال حدثني ابي قال لسان ابو نعيم عن عن سفيان an gane ko hadisi ne wanda yake hasani shi an yi tirbi na abi ziyadin an bin haris bin nawfal an al-muttalib bin abi muttalib ibn abi wada'a sahabi an gane ko qala ci qala al-abbas abbas ci balagahu sallallahu alaihi wasallam ba'd ma yaqulu nas wani sashin maganganu ya isar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sashin abinda mutane suke cewa fa sa'id al-minbar sai min bari fa qala sai ce man ana wane ne ne qala suka ce anta rasulullah kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne fa qala yace ana muhammad bin abdullah bin abdul muttalib inna Allah khalaqa al-khalqa Allah ya halicci halittu ne baki ɗaya ranki gaba ɗinsu to ba ja'alani sai sanya na biyu khairu halki daga cikin mafi alkhairun halittarsa wa ja'alahum ya sanya jama'a ni gida biyu fa ja'alani bi khairi firka ya sanya ni a mafi alkhairunsu su wa khalaqa al ya halicci kabilu gaba ɗaya faj'alni bi khairi qabilatin ya sanya ni a mafi alkhairin kabila waj'alhum buyutan ya sanya jama'a gida gida family family hmm. waj'alni fi khairihim baita sai sanya ni a mafi alkhairin su gida fa ana khairukum baitan ni ne mafi alkhairin ku a gida wa khairukum nafsa hmm. kuma ni ne mafi alkhairin ku a rai a tsatso a karan kai a ra'in kai kuma na fi ku wannan shi ne kwarai da gaskiya jisun na'am hmm? قال لسان عبد الوهاب ينادى الشاهد يبدا حديث ابو هريره في مسلم قال لسان عبد الله قال حدثني ابي قال لسان عفان قال لسان ابو عوانه قال لسان عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب قال ya rasulullahi ce annabi Allah hal nafa'ta da abu talib da wani abu ne fa innahu qad kana yuhutu domin ya kasance yana kare ka wa laka yana yin fushi saboda kai ce huwa yanzu yana gabar teku ko gabar wuta minan nari na wutar jahannama laula zalika ba dan ma ni din ba lakana huwa fi darkil asfali wallahi da ya kasance a kuzazzabo ko rami na can kasa minan nari na wutar jahannama wanda ya gabata hadisi sai shi ma قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال سنة أسباط ابن محمد قال سنة هشام بن سعد عن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب akhi abdullahi qal kana lil abbas mizab abdullahi dan wato al abbas yana da indararu mizab indararu mizab kwata mizab nan indararu an sai indararu ai na'am ala tariqi umar amma ta hanyar da umar yake shigowa masallaci kuma idan indararren kamar gidajen sa dan sama ta yadda ko da amfani aka yi da ruwa a gidan ba sai ruwan damuna ba yana iya zuwa gangan kai mai wucewa an san da wannan ruwa yana zuwa zai isa minka ka. to shi ke nan hadar mizab wannan indararen da yake da shi kuna ji ko ana na menene ne kan da abbas mizabun ko ala tsari umar fala bisa umar siyabu umar ya sanya kayan sababi kyau yawon juma'a ranar juma'a kuma zai zai shigo ta wajen wa kadin kana zubi halil abbas fakhani kuma an yanka wa abbas zakaru biyu kuma tana aka wanki kuma tana aka zubo ruwan falamma wa falmi zaba da ya je daidai wajen wannan indararren subba ma'un sai aka zubo ruwa bidawil farkaini da jinin wannan kaji fa sabu umara sai ruwan da ya sabu umar wafihi damun farkaini a cikin ruwan fa akwai jinin wannan kaji fa amara umar bi kal'ihi sai umar da ci a cire shi an gane sai ce a cire shi sun mara ji a umar umar sai koma gida kuna ji da kyau ya kuma gida fatsara a siyabu ya cire wannan kayan nasa wadda bita siyaban zairar siyabi ya sanya sabon tuba wanda ba wancan ba sun maja sai zo fasar labin nan sai mutane sallah fatahu da abbas sai da abbas ya zo masu faƙa da ce wallahi na rutsi da allah gudanar da gan shi innahu lamta lal mawdi'u wallahi shine gurin da alladhi wada'ahu nabi sallallahu da annabi ya aje shi to ba to haka ji ka san babu dabi tsakanin albayti fa qala umar lil abbas umar ce wa ana a'zimu alayka to ni bo ya wajabta maka lamma sa'idta ala zahri to yanzu zaka taka gadan na ka hau hatta tada'ahu ka sanya shi fil mawdi'i alladhi wada'ahu la ilaha illallah sallallahu la ilaha illallah a gurin da manzon Allah ya sanya shi wa fa'ala zalika al-abbas abbas ya yi la ilaha yana fa haliba tunda annabi ne ya aji ya zo ka ga dan bayan sai takani tunda annabi ne ya aji za a canza shi ba amma wani dan iska sai zai ji cewa ku duka rike irin wani na hadisan makami ne an gane ko mm. makami ne atu ma ba ka kwakwalwa ka ba ta haddacewa irin wannan ka dinga haddacewa eh. wallahi tallahi an gane ku eh. eh a dinga haddacewa na a ah, ta fuskar sanadi hadisi yana da rauni an gane ku akan shi ubaidullahi ibn abbas akwai maganganu kaɗan a kansa akwai shi ma hisham bin sa'ad akwai yan maganganu kaɗan a kansa amma dai hadisin zai bayi zuwa ga hassani ne wato kuma hassanun bi turuqihi to za mu tashi musnad al-fadl ibn abbas radiyallahu anhuma al-fadl ibn abbas abdullahi al-abbas bin abdul mutalib yana da ayyadiwa za mu ji su mun faɗuwa wani wasari kuna akwai kusam ko akwai alfadulu akwai tamam akwai ubaidillah duk za ku ji su shoransu yana da ya'ya da dama kuma da ya'yansu suna roto hadisi galibi sai dai wanda aka fi sani a cikinsu abdullahi dan abbas kuma galibi shine karami قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال لسان عباد بن عباد عن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم wannan alfagir ya kasance a haye a bayan annabi sallam ya kasance fasin da manzan sallam min jami'in wato tun daga a nan tun daga a wasu ruwayensa ya zo daga arafat to na ce min jami'in tun daga musdalifa shine jama'a tun daga musdalifa falam ya zal ya ce annabi sallam bai gushe bai yi labbai yana da talbiya labbaik allahumma labbaik labbai ka la sharika laka labbai <coughs> hatta ramal jamrata har sai da ya jifa ashe kenan tun daga alhaji sanda alhaji ya dauni ya aikin haji talbiya ba za ta yanke ba har sai ya yayi jifa na ranar sallah an gani har sai yayi jamratul ba jifar ranar sallah idan ya yi daga dan talbiya ta yanke kuna ji da kyau wannan ku rike da kyau mm. ana hadisi ya tabbata duk yana wurare ma da an karanta shi kuma ta ba قال سعد الله قال حدثني أبي قال قرئ على سفيان سمعت محمد بن أبي حرملة عن كريب عن ابن عباس عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى الجمرة النبي صلى الله عليه وسلم للتلبية هي duk karaɗa wadda suke da annabi sallam har sai da ya jiba ranar sallah sannan yanki. قال san Abdullah قال hadisani abi qalla san Yahya عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يقوي الفضل ابن عباس من جمع كندق مسجد ليبها قال عطاء عطاء فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتيابا الأباري cewa النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي بيقشرة التلبية talbiya من الجمرات هذا سيدي يجيب رانا da ya عبد الله قال حدثني أبي قال السائح عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال أخبرني أبو معبد قال سمعت ابن عباس يخبر عن الفضل ناجى عبد الله بن عباس هنا زنت الحديث عن الفضل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة wato yammacin arfa gada ta jam'in wato zai zamo wato washewar garin musdalifa kenan linnas ya faɗa ga mutane shida da dafa'ana sanda muka taho muka bar nan wato ko kace muka bar nan mina za ko muka bar nan jami'i za mu tafi a mina wajen jifa kenan sai ce alaikum sakina jama'a tafi a hankali saboda kowa yana so ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana ta turmutsu wa wa kafun na katawa annabi sallallahu alaihi wasallam taguwa sai yake ta daina sauri rike teki rike da zamun teki hatta idan da khala minan har sai da shiga mina shi da habata muhassira lokacin da ya hau tudun muhassir an gane ya sauka da kai wani ta alaikum bi hafal khaz to yanzu tun da mai za a ji ba za a ko to ina horon ku da kudin tsinci tsakuwa ta harbi irin tsakuwar da ake harbi tsuntsu wata tudun ba ta fi an mula ba ba ta fi kan yatsa ba idan kan ce cewa hasal wato hasal wato khaz alladhi yurma bihi aljamra da ita ce za kawai ne ci to ai tunda ba ji ba akwai a dauko bullulluka akwai a ruce magudan a ai wannan kawai ta'asini iqtida ne koyi ne an gane ko ba su ake a ce wani to tunda wani jifa ko a dauko bulldozer a tura waje tunda jifa ake a koyi ne wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yashiru biyadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara da hannunsa hasul khasf hasul khasf ina ba ta gani yawan yawa da kan yatsa hmm. kama ya zifu insan kamar da mutum zai ɗauka ijiba ko ya harbi wa ƙada raush wal bursani masu ruwaya ya ce ashiyata arfata wa gada ta jim'i wa ƙada shi da dafa'u an gane ko wato yammaci na arfa safiya ta muzdalifa wa ƙada suka ce shi da dafa'u an gane da ya ce sun mafiru min haisu afadun nas wannan shine addafu din kenan ka bar muzdalifa ka taho shi mina wannan shi ake kira al-ifada shi ake cewa ifada tahowa din thumma afidu sa'annan ku tafi min haisu afadun nasu ta inda qurashawa suke bi su tafi ko kuma thumma afidu sa'annan ku tafi min haisu afadun nasu ta inda annabi ibrahim ya tafi an gane ko wannan da ya gabata hadisi ne sahih قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال لسان يونس بن محمد قال لسان عمار بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الكعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم تسأيا واي الكعبة سبح وكبر ودع الله يتسبيه يكبر يرجع الله واستغفر يعني مغفر ولم يركع ولم يسجد بيركوع بسجودا با ba sallah ya a cikin ka'aba ba haka shi alfadul ibn abbas ya fada na mata an gani na ko kuma ta akwai hadisin bilal kuma kan wannan yawa ده حديث من صحيح قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حجين ويونس قال حدثنا ليس بن سعد عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم يا كسن تيفاس جنينا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة يا فتا أيمتين عرفة وقادات جمع سافيا كما ta muzdalifa lin nasu ce mutane shi da zafa'u suka taho suka taho daga muzdalifa suna masu nufatar mina ya ce alaikum sakina na horonku da kulzumci nutsuwa wa huwa kafun naqatahu rike tagosa idan tana ta sauri janye ta yake janta yake hatta idza dakhala muhassir har da shiga wadi muhassir an gane kwari na muhassir wa huwa bi minan wa huwa min shi muhassir amina قالت عليكم بحسن الخز تو كوسن شي سوكوا الذي يرمى به الجمر وندشين ذا يجيفا نن وقالت شي لم يزل رسول الله السلام يلبي لدى هذا عليم السلام فبيهوشي بينا التلبية حتى رمى الجمرة هسيني يجيفا مثلا كده قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال لسان حجاج قال قال ابن جريج قال أخبرني محمد بن عمر بن علي علم أنا عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا النبي صلى الله عليه وسلم عباس في بادية لنا كويمه ولنا قريبا منا دون كري وحمارة دوتجاكا كو أورا ترعى سنة تكيو فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر النبي صلى الله عليه وسلم يسلى العصر وهما بين يديه yadayhi suna gabansa تؤخر tu'akhkhara ba a تزجر su ba النسائي tuzjara ba a kyare su ba a imamu nasa'i sai kulla babi akan wani hadisi cewa ai babi da ke magana cewa abinda yake kare sallan mai sallah da abinda kuma baya karyawa ba an gani da abinda baya karyawa to amma hadisi shi ya ce hadisi mun ina fata gani to amma abinda za mu iya kalla shi ne, akwai goyon bayan hadisun abdullahi dan abbas ya ce fa'asaltun na ƙata tarjo’u an gane ko sai na saki taguwar tana ta kiwonta an gane ko tana ma shiga har tsaye tsakanin sawaye da aka idan da sallah ba a ce mu komai ba to wanda za a ɗauka cewa akwai wani abu a gaban annabi sallah wannan shi ne ƙarshen abin da za a ɗauka amma shi ne imamu shafi'i a cikin ikhtilafin hadith shi na ganin anan ba komai an to wannan kina قال سمع أبو نام عبد الله قال حدثني أبي قال سمع عفان قال حدثه وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خسيم عن أبي الطفيل عن الفضل بن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يقف انتفاس دنينا النبي صلى الله عليه وسلم من جمع تندق مزدلفة إلى منى إزوى منى فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم بيقوش يلبي هنا تلبية حتى رمى الجمرة عسير يجيبها قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا ليس بن سعد قال حدثنا قال حدثنا عبد ربه ابن سعيد عن عمران ابن أبي أنس عن عبد الله بن نافع ابن العمياء عن ربيعة ابن الحارث عن الفضل ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى صلى فتنافلها بي بي بي بي تشهدوا sai ke tafiya tahiyya asali ta tashahhadu sai kai tahiyya fi kulli rak'atayn a ƙarshen dukkan raka'a biyu wata tadarru kai addu'a ka kankan da kai wata wato wata khashshu ai wata tadarru ai wata tadarru wata khashshu ai wata takhashshu domin wannan ta'un din ta jiki anan ta masdar ce tadarra tadarru an kai tana nan dole sai ka kawo ta fi'ili la'allakum tadhakkarun ai tatadhakkaruna eh wata wato ta وتضرعوا ta maskanu ma'ana ka nutsu ka koma ga Allah gaba ɗaya sun matuku ni'u ya dai ka sai ka miƙa hannayenka ya ƙulu ma'ana shi ne tuku ni'u rikwa'u ma ka ɗaga su ila ka zuwa ga ubangijinka mustaqbilan bi waje haka amma cikinsu yana kallon fuska kama ana baka tufa ba kenan kaga baka kifa ba domin an cika fuskantar da cikin tafukanka ga fuskanka haka kenan ba haka ba eh ta kula ka ce ya rab ya rab ya rab ya rab kana faɗa haka an gani faman lam yaf'al zalika duk wanda ya aikata duk wanda bai aikata haka ba fa qala fihi qawlan shadidan sai faɗo ta kalma mai zafi a kansa amma hadisin sanan tira da rauni hmm. daga hannu da ya tabbata كده حديث الدريد أشره قال سنا عبد الله قال حدثني أبي قال سنا يزيد بن أبي حكيم العدني قال حدثني الحكم يعني ابن عبان قال سمعت عكرمة يقول قال الفضل بن عباس لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتهو شين أفاضي في يا يعني يتهو دقى مزدلفة زوى ميناء وأنا معه لا ترد شبه بلغنا الشعب سيمك إساء الشعب lungu ko unguwa da muka isa nan nazala sai ya sauka to nan a fada kamar da wasu ruwayi suke ruwa kamar cikin su turmizi nan tahowa ne daga arfa kuna ji tahowa musdalifa da ya zo wata unguwa nazala sai sauka mata ba'a ya alwala bai yi sallah a nan ba sai da ya zo jama'a sai da ya zo musdalifa ya ɗaba gani da insha mu kuma ta ba sun mara kibina sai muka hau hatta ji inal musdalifa ka ji ko mm. har muka je musdalifa حديث صحيح قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق يا قبات قباتهن قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن مجاهد عبد الله بن أبي نجيح تشيسا أيما shi tsabari yake suka ga sanadin shi ibn abi najish zuwa ga mujahid domin lalle sai an samu wani a tsakiya kukula idan kana karanta tafsirai na mujahid kukula a nufi na abi na jishi na an mujahidin to lalle sai an samu wasifa sanadin ibn abi na jishi ya samu wasifa bai na mu bai na mujahid to kaga ta nan gashi ku duwa da kyau a sai an same ta kuma ta ɓangarori ma daban-daban kun ji ko an mujahidin ibnu jabari an abdullahi bin masu abin abbas kun ji ko wani kenan amma hadisun sa an hun kata ya mursal dole akwai yankewa an gane ko eh tattauna akan wannan sanadi akwai littafi ku je ku tattauna akan sanadin nasa akwai littafin a doktor zahabi an gane ko shi ne littafin a tafsirul mufassiru ya tuto na akan sanadin kwarai da gaske kuma ya yi kokari kasa wani baya so ya ji an ci karatun nan daktar ne wallah da gaske ka shi ilimin hadisi ai ilimi sai an yi ai نعم فقال سني أخي الفضل ابن عباس وكان معه حين دخلها ya ce ɗan uwan alfadul ibn abbas ya kasance a tare da shi shi ma sanda ya shige da cewa anna rasulun sallam wato wannan hanyar shi'ib din ko wannan unguwar lam yusalli ka'aba bai yi salla a ka'aba ba to anan bai yi salla a cikin ka'aba ba kwarai walakin na wulan ma da khalaha wa qa'a sajidan da ya shiga faduwa ya sujuda ba magana unguwar ba ce magana ka'aba ce wannan ya faɗi yana mai sujuda bai da amudai ne tsakanin ginshiƙe biyu su majalisa ya da'u sai zo na yana addu'a da wannan kuma haka ma ke kamar yadda kake gani a nan annabi sallan ba shi ce ban yi sallah a ciki ba waɗanda suke tare da shi su ne suke saɓani ba ka ce to ai wannan sujudar kai tsaye za a iya yanki a ce an yi sallah wasu ce sallah wasu kan ce ba ki sallah ba haka yake hadisin bilal abdullahi abbas inshallah da bilal aka shiga eh يكي قال لسنا عبد الله قال حدثني أبي قال لسنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال قال أخبرني الفضل ابن عباس أنه قال أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم يقف انتفاس عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض سنته من جمع دقى جمع دقى جمع أنا أنا نبو مزدلفة قال قالت فأفاض سيد وافي وعليه قال لكم وعليه سكرة النسوة قالت ولب حين رماه can da ya je ya jifa annabi sallam yana tarbiyya an gane ko jamratul aqaba amma jifan nan na ranar sallah وقال مرة ونقصي قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال أخبرنا الفضل بن عباس قال شهدت الإفاضتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض وعليه سكين وهو عليه سكينة وهو كاف بعيره قال ولبى حتى رمى جمرة jamratul aqaba miraran to nan yace al-fadl ibn abbas yace shahidtu ifadataini na halarci tahowar dubbi tare da annabi sallallahu tahowa daga mina a tahowa daga arfa zuwa muzdalifa daga muzdalifa zuwa mina shine ifadataini din da ke nufi yake cewa ma'a rasulullahi sallallahu yace fa afada ya tahowa alaihi sakinin suwa tare da shi wa kafun ba'irahu kai rike mara raƙumin su ike yi saboda sauri ike yi bali ce walabba hatta ramal jamra hatta ramal jamra ta aqaba yace yayi ta talbiya labba liliktifa hamada yace alhamdulillah labba yace labbaik allahumma labbaik ko ba ka ba miraran yi ta yi yi ta yi ya dinga a sau adadi har sai da yi jifa قال سنة عبد الله قال حدثني قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة هذا يقصد شيء فاسند عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتون لك عرفة قال شيء فرأى الناس كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوضعون سنة سوري فأمر مناديه سيؤمر شيء وتمشي لا تنسى ليس البر بإضاع بإضاع الخيل والإبل ya ce baya daga cikin ɗa'a wato zaburar dawakai da raƙuma su sauri fa'alaikun bi suke na horon tuko da nutsuwa قال سنة ده سيئيني قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال سنة يعقوب قال سنة ابن أبي آآ آآ ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال قالت عائشة أن نعشة دفعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما تنعني بالسلم qad kana rasulullahi sallam yusbihu annabi sallam yakan waye gari min junuba yana da me yana janaba jikinsa a sakamakon zorwa iyali fa yaktasilu sai wanka qabla an yusalli al-fajr kafin ya sallar al-fajr thumma yasumu sai ya dauki azumi yawma idin a wannan lokaci da janaba jikinsa qala ce fa zakartu da naga abu hurayra fa ce la adri ka ibni ban san wannan hadisi ba gaskiya a ce a dau da janaba azumi da janaba ni ban sani ba قادر أخبرني ذلك الفضل بن عباس شو الفضل بن عباس شيء أمون هكا أن قال يقول أبو hurairu shi ya ce bai sani ba kuna ji da kyau da za mu je da abin قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال لسان حسين ابن محمد قال حدثنا جرير عن أيوب عن الحكم بن عتيبة عن ابن عباس عن أخيه الفضل قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى ملن fa baina huwa yasiru na kasance fasinjan annabi sallam an gane ko wato min jam'in daga musdalifa ila milan izuwa mija fa huwa yasiru yana cikin tafiya iz arada lahu arabiyyun sai wani balaraban kauye bujirwa annabi sallam murdifan ibnatan lahu ya goyo yarsa shi ma balaraban kauye an gane ko jamilatul kikkiawa wa kana yusayiruhu sai shi alfabe sai dinga yi masa sata kallo an gane ko wani ce fa kuntu an zuru ilaiha kallanta na dinga yi fa na zura ilayyar nabi sallam ta nabi sallam ya kalle ni fa waje yi sai juyar da fuska ta an jina kallanta an wajen ya barin kallon fuskarta sun ma'attu nazar sai na ƙara mai da ganina faƙalaba waje ya ƙara juyin da fuskata eh. an wajen ya gabarin fuskata da aka ce shi sabo ai kuwa zai iya sabon Allah dai ba annabi da mala'ika ba na'am an gane ko amma abin zarcewa akan haka ko da abin da zai kama wannan kalla kallan ai an gaya maka duk mutumin da bai auro matar da yake so ba bai auro kallar da za ta kwanta mata hankali ba dole ya kalla na tirin na na waya muku da ke na ce ku daina maganin mai karatu tunda ba limanci za ce ma eh da lamura an gani kuma haddace tukuri za ku yi da lamura an me wannan ka auro mai tarbiyya wacce za ta kwanta baka da hankali na'am amma kai ka ce ai wallahi mai karatun nan waya ce <laughs> waya ce ai malam ka auri mata da ta burge ka kawai don ta hannu kana ka kallon mata a wuce eh. ka ɗauko sakaliya sagara ɗanya jagam eh. an gane ko? wani shi ne hmm. wacce <laughs> wacce za ta kwata maka da hankali wannan shi ne kawai na'am kun san darasin ne eh. yanzu karatun dole shi ma ya canza bayan corona abubuwa su canja subhanallah wato ku gane wani abu guda ɗaya. na'am ɗan duniya Allah ya isa suna amfani da wannan dama da suka ustazai ka bawai ku sun duniya ba na'am kuna ji billahi ladi suna ta kwashe mutane suna ji jefa sanyar zina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu yan shi'a sun samu dama suna ta zuba mutane a cikin shi akan mata a yanzu ba sai an yi da'awa ba da iskanci ake yi ba da'awa tunda an hana ta a ƙasa to yi sa muka ce to mu ma yanzu kowa ya auri wacce yake so dama duk wacce zai mata la'aikana da irinta ba shi kenan ba na'am kana da irinta kuma me kai kanka a hankalci ka auri mace ka kai daki gida kuma amma a gefe guda da kaji ana abin da ka ta kana ta kalla kalla ka to me amfani kuma ya ce wa sallu lil fard la ilaha illa Allah ihsan kuma ku ustazan nan a wajen yan duniya ittifaka ba san ma duniya ba san komai ba subhanallah na'am to kuma irin wannan yaren da nake dan yi na dan soka da kan layi kadan lafiya yana sa yan duniya kuma su cici ba addini su kama jiki a ashe kuma ba ban ba an gane na'am lafiya wannan shi na'am ba ma so a bau addini a baya dole sai an dinga samun canjin wa'azi dole a samu mai jigo tarbiyya eh. shine a gaba amma baka aure masu da kasance kuma ta kai wani a ɗabi'a su shi duk inda ya ga gajera za ta burge shi to ka samu gajeriya a duk kurkusa dab da ƙasa na'am galamura na'am mara lafiya ai gajeri maganin kayi subhanallah ka san kada kai fatan kada Allah ya hada ka da fada da gajeri akwai iya kayi subhanallah ai gajerin ya tashi matsi akwai sai kwanta wajen kafarka <laughs>